so sinadari soyayya na da haɗari so ruwan zuma ne wani sa'in ruwan guba ce kawo so sinadari soyayya na da haɗari Assalamu alaikum masu kallon mu barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin sabon shirin namu na duniyar soyayya tare da ni har kullum mai gabatarwa Maryama Idris. To masu kallon mu kamar yadda kuka sani ne a cikin wannan shirin namu na duniyar soyayya mukan kawo muku maudu'i tsokaci kala-kala da bayanai iri-iri akan zamantakewar aure da ma soyayya da baki daya. kuma a yau muna da babban bako amma kafin gabatar mana da wannan babban bakon namu masu kallon mu yadda muka saba za mu je hutun dan takaitaccen lokaci ku mu so soyayya na da haɗari so zuma ne wani sa'in ruwan ba ce su sinadari soyayya na da hadari wannan matsala ta zama kusan ruwan dare kashe-kashe ya yi yawa matsalolin kullum karuwa suke wasu wuraren ma gidan talabijin na tozali tv ta yi duba ganin yadda matsaloli suka cika mana yankin arewacin najeriya shi ya sanya ta kawo muku shirin gyara kayanka shirin gyara kayanka zai rika tattaunawa akan matsalolin tsaro tattalin arziki matsalolin zamantakewa tare da masana daga ɓangarori daban-daban tare da fashin baki don shawo kan matsalolin da suka shafi yankin arewacin najeriya mu kasance da shirin gyara kayanka a kowace ranar asabar tare da maimancin shi a ranar litinin gyara kayanka baya zama sauke mu raba. Tozali TV. Tozali TV. Tozali TV. Tozali TV. Tozali TV. Tozali TV. Tozali TV. Tozali TV. Tozali TV. Tozali TV. Tozali TV. Tozali TV. Tozali TV. Tozali TV. Tozali TV. Tozali TV. Tozali TV. Sunana Adam Ezango. Ku ci gaba da kallon Tozali TV. Sunana Umar M Sharif. Ku ci gaba da kallon Tozali TV. Tozali TV. zuma ne wani sa'in ruwan guba ce su sinadari soyayya na da hadari barkanmu daga dawa daga hutu da tashin lokaci masu kallon mu shirin duniyar soyayya muke kuma mandu'in namu a yau shine muhimmanci da kuma tarbiyyar 'ya'ya ga ma'aurata kuma babban bakon namu a yau ba kowa bane illa malam ali abbas wanda yake marubuci ne kuma kwanakin na ya rubuta littafinsa da harfan turanci wanda ake cewa antidote to a toxic life wanda ake nufin wata maslaha ga rayuwar takura kenan ko kuma da ali <laughs> barkan kada zuwa wannan shirin namu Na to masha allahu bari yau fara maka tambayar namu na farko wanda muka duba muka yi dubiya da littafin da ka rubuta kuma muka samu bayanai masu gamsarwa inda muka samu tambayoyin da za mu ka domin ci gaban da kuma in ce gamsu da domin ci gaban ma zan ce da ci gaban masu kallon mu baki daya to da farko ko za ka iya faɗa mana muhimmancin yara a zamantakewa na aure to ya dangana dai kuma ce yana a akan wani irin aure ne <laughs> saboda most of the times aure yana kasancewa ne wasu ana yi don soyayya wasu kuma ana yi don kawai aure ne. aure don soyayya da kuma akwai aure wanda it depends aure ana yi don aure wasu kuma ana yi don soyayya so auren da ake don sayayya wannan zaka yi duba cewa zai iya samu za a iya samun muhimmancin yara a cikin wannan auren ba auren da ake don aure su da yawa in ka shiga wannan irin aurerakin ba za ka samu wannan daman ba saboda yan na faɗa a baya na ce it depends on wani irin aure ne saboda zamani yanzu uh, ya kai stage inda uwaye ko kuma in ce ma'aurata ba su cika da da 'ya'yansu ba kana nufin cewa akwai wanda suke aure domin kawai su ana suna so su ce a ce musu kawai suna da aure kenan kana nufin in mutane ko wance ma'aurata suka yi irin wannan auren ai ba su da muhimmanci a cikin wannan auren kenan ito eh da yake da yawa um, zamani yanzu saboda zamani ne ya kawo mm. uh, ma'aurata suka yi abubuwa ne akan yayansu ba su samu su kauce daga yayansu domin su ci gaba da kallon abin da ke gabansu bisa ga yayansu kuma ya kamata a ce yaran yaranka ne ke gabanka fiye da abin da kake sawa a gaban ka har yanzu baka mana tambayar nan ka ba mu an san tambayar nan muke magana ba muhimmancin ƴaƴa muke magana akan aure me muhimmancin ƴaƴa a cikin aure a'a ƴaƴan suna da rawar da suke taka a rayuwar ma'aurata ko ko ba su da shi so um muhimmanci a gaskiya na kasancewa daga yanayin aure ne mm. da kasance ma'aurata da suke rayuwa auren su most of the times yara in sun shigo rayuwar they play a very major role mm. which is suna kara soyayya da ya tsakanin ma'auratansu mm. but in that case in baka damu da yaran da ka haifa ba mm. ko kuma in ce baka cika ba su wani attention ba kuma basu ba su da wani muhimmanci a rayuwarka mm. gaskiya ba za su wani play wani major role a cikin cikin rayuwarka ba which means da cewa kawai kai kakar mai suna ne kawai kana da aure kana da iyali amma baka damu da iyalinka ba to yanzu akwai iyayen da basu damu da yayansu ba kenan so da yawa ka suna na da yawa suna ne kawai na damu da yayana sannan ina the normal way da society ke expecting kuma ce al'umma ke yi tunanin haka ya kamata ma yana mm-hmm. su suna yi amma most of the times kawai ba asalin abin da ya kamata ba shi yasa muke tasowa su da yawa sai mu ga yara sun tashi da same rayuwa har sun kai mm-hmm. lokacin da su ma kamar su na da iyalansu mm-hmm. su zana da iyalansu sai su kama repeating the same thing abin da suka fuskanta a gidajen su to akwai wannan magana da ake cewa cewa irin duk soyayyen ma'aurata da garan an haihu sai ka ga soyayyar nan da miji ke matan shi ya dawo kan ƴaƴan shi ko kuma soyayyar da matan da ke ma mijinta ba ta ma mijinta kuma sai ta dawo su soyayyar kan ƴaƴanta me hakan me zaka iya cewa game da haka yanzu eh, ni dai gaskiya a gare ni i don't think that's the issue because most of the times in dai kana son matarka dole kuma ka so yanka in mm. kuma don kuma kina son mijinki dole ne ki so ƴaƴan da ya fi mm. ka haifa da shi so so da yawa akwai abin da ake kira attention a cikin mm. littafin na yi bani akan attention kulawa so kulawa yana daga cikin abin da wani lokaci kan rage soyayya a cikin ma'aurata in sun samu ƴaƴa wani lokaci ko kuma in sun samu ragin soyayya da ke tsakaninsu so most of the times in aka ce an samu haihuwa a cikin aure wannan kulawan ya kan rage saboda dole ne yanzu ya kai lokacin da za ka raba wannan kulawan kulawan da za ka ba matarka mm-hmm. zai zo ya dan sauka saboda dole mm-hmm. kwanan nan ka dan raba shi ka ba kuma ɗiyan da ke tayar ka so mm-hmm. most of times ta saba samun kulawa cikakke sannan lokacin ka zo kuma yanzu ka zo ka raba wannan kulawan ba za ka samu ta saba samun ada ba so wannan lokaci akan fuskanci mun kalubale ita ba ita ma da thing ne saboda lokacin da za ta furkanci yara attention ɗinta zai rabu kulawan nata zai rabu kashi kashi saboda akwai abubuwa da yawa za ta kame da gudu za ta duba yara most of kuma miji kan fita ya je aiki yanda aka ce miji shi ke fita ya je nema mm-hmm. so most ita mace ta ce ta fi zama tare da ɗiyanta mm-hmm. so wannan ita ma kulawan ya zo ya karo a kan ɗiyanta saboda za su mu mola da ha company ne mm-hmm. lokacin da mijin baya nan so su ne a nan tare da ita so dole most kulawan ta yana tare da ɗiyanta kai magana akan iyaye da ba su kula da 'ya'yansu wanda abin ya ban mamaki to wai me zai sa iyaye ko ma'aurata su ki kula da 'ya'yansu 'ya'ya fa da suka haifa da kansu menene zai ja wannan eto eh so da yawa um, uwaye ko kuma ce by the time suka zama uwaye mm. eh an sanar cewa da normal thing is tun lokacin da ciki ya shiga na mm. mace har zuwa haihuwanta wannan akwai dan kulawan da ake badawa wanda har a samu dai a sauka lafiya sannan mm. yaro dole ba san ba da yake ba dole a dan bashi wannan kulawan haihuwa sosai. Most of the times ni ina kula da wani abu kaman waye suna kokari ne yaro ya kai dan girman da zai sa a samu a dan tura shi ko makaranta kuna su ba dan rage nauyin da ya sauka a cikin gida wannan fulawan. nauyi na kula da za a ba yaro so lokacin da ka riga ka sa 'yan wannan a cikin zuciyanka lokacin tun nan ma soyayyen da kake mai ƴaƴanka mm. ya fara ragewa kuma dimon soyayyen da kake mai ƴaƴanka yana fara ragewa dole soyayyen da kake ma matarka ko kuma mijinki shi ma zai fara ragewa a mm. lokacin saboda lokacin ka fara clouding kanka da different things na rayuwa wanda kana kokarin a ah, ya kamata in warke ko kuma ya kamata in ma in gama fita yanda yan uwana mata ke fita ko kuma mm. ni ma ya kamata in fara hita majalisa in gane in je in kamo samun abokai na so lokacin da kake clouding kanka exactly to the lokacin da kake clouding kanka to all these issues lokacin da kake su kai clouding in ka sai kamata cewa a ah, kana da yaro fa da ya kamata kai kuma akwai abun da lokacin da aka ce yaro ya shigo tsakani ko kuma mm. an samu haihuwa tsakanin ma'aurata akwai abubuwan da ya kamata ka kama saboda duk abin da fa za ka yi zai affecting yaron ka mm. to masha Allah kai a ganin ka ko kuma in ce a yadda ka wallafa a littafin ka so muke ka mana bayanin menene wannan tarbiyyar da ake bayar eh to gaskiya tarbiyya ya kasu kashi-kashi amma a yanda al'umma ke ganin tarbiyya ko kuma yanda muka fahimci tarbiyya muna tunanin kamar tarbiyya shine kawai ka samu yaro ka koya mai girmama babba mm. ko na gaba da gani shi amma tarbiyyar nan ba fa guda bane yake koyar muna in aka ce tarbiyya ana expecting Ku koyar da yaro abubuwa da yawa na rayuwa wanda zai sa ya sanda cewa me wannan na kwarai me wannan na banza so wannan kun tarbiyyar ya kasu kashi kashi na faɗa ga soyayya koya ma yaro soyayya na daga ciki sannan koya ma yaro adalci mm. sannan da tafiyar da rayuwanka a tsarkake ko kuma in ce irin a yanda ya kamata bisa ga addini saboda yaron kai koya saboda most of the time da muke gani ba fa suna koyan abu bane ko tarbiyya ba don an ce musu koya daga abin da suka gana yi kullum a gaban su ne daga shi suke kimilitin suna dauka ko da yau ka koya ma kana nufin a ce ko da yau ka koya ma yaron ka wani abu daban in kai kana yin wani abun daban yaron nan ba zai bi abin da ka koya mai ba sai dai bi abin da kake yi ba sai dai abin da kake yi so most of the times zai iya yin abin da ka koya mai a gaban fuskanka mm. amma gaskiya wannan abin da kullum kake shi zai zo ya shiga kwallon yaro saboda most of the times mm-hmm. yaro accumulate mu ba abin da yake gani ana yi a gaban shi mm-hmm. saboda barin baki misali kamar yaro ne ya fara tasowa dan jariri mm-hmm. a lokacin da zaka ce ma yaro kada ya abu a lokacin zai je na so wannan abun akwai abin da ake kira curiosity wanda every single human being da ake haifa ko kuma ce wani don adam da aka haifa a cikin duniyar nan yana tasowa da wannan abun ne da ake kira curiosity wanda duk sanda ya taso yana so ya koyi komi da komi ya taba ma komai da ke mm. gaban shi kuma me zai me zai faru in ya taba wannan abu so duk lokacin da ka hana mutum abu a lokacin zai yana so ya wannan abu so ko za ka koya ma yaro abu ko ka ce min kada yi in ba ya fahimci me yasa ni kake ce min kada yi wannan abun ba ba zai bari ba zai iya yi kila a gaban fuskar kai hana ko kuma misali zan iya kawo misali ga irin aurakin da ake zamani yanzu mm. misali ana so a je a fahimci gidan mata da za a je a aura an je gidan sannan ita yare saboda tana expecting dama za a zo ganin ta already an riga an planning okay in wayanda sun zo ga yanda zaki so already ita ko tana wani rayuwa a waje wanda ba a sani ba mm. me saboda ta san dai a gida ga abinda da kawai ake expecting ta mm. nuna so za ta iya zuwa ta nuna a gaban fuskar mutane tarbiyyar da ake tunani saboda shine ka girma mutane ka sa yafi ka duka ya za gaida mutane kin gane mm. amma a zuciya ba shine asalin rayuwar ta bane so a lokacin in ta je ko kuma bayan an yi auren mijin sai fara ganin bare ba ainihin abin da ake expecting ba so hmm. a wani lokacin sai ka tukuna yana iya kawo issues a cikin aure so kuma yaran suka da so sai suka taso suka fara kuma haka yaran kuma haka ne kamar misalin da ka bayar eh. hmm. so so da abin da ke samu kenan to masha Allah sai tambayar namu na gaba da yawa zaka ji ana cewa tarbiyyar yara na wajen uwa a wannan al'umma ta mu ta arewa dai kullum zaka ji an ce ai tarbiya uwa ce mai tarbiya to haka na nufin cewa kenan namiji shi ba bai kamata ya ba 'ya'ya tarbiyya bane ko koya mai haka ke nufi gaskiya a wannan ya daga cikin babban matsalar da ake samu a arewa mm. saboda um, cewan wannan mentality da muke da arewa cewa wai ko da ke ba arewa ma gaba daya kamar ya zama culture ne zan ce a the whole of kamar Nigeria Africa ma gaba Africa ma gaba daya <laughs> mm. saboda ana so namiji duk sanda ya taso shi na shi kawai ya fita waje ya je nema ne mm. so wannan mentality da ake daura shine yana daga cikin abin da ke rage ma yaro zuciya ko kuma ce zuciya mai kyau a cikin zuciya zuciya shi saboda wal abin da aka cusa mai shi shine kawai ya fita ya nema so a wannan lokacin yana ɗaya daga cikin abin da ke rage ga kulawa da ya kamata ba da namiji mm. sannan ba zai iya abin nan expressing love din shi ba so a mm. lot of things dey da kana nufin cewa kenan in kamar ina so in gane mm. in kamar uwa ce kawai ta ba namiji tarbiyya ko kuma ta ba 'ya'yanta ma ban cire eh. wannan ba in uwa ta ba 'ya'yanta tarbiyya yana nufin tun da uba bai ba 'ya'yan tarbiyya ba shi bai ba da uwa bayarwa ok in fahimtar a mm. shi ne um, in uwa aka ce kawai ta ba da tarbiyya to gaskiya a yaron da aka ba tarbiyya yana misin wani abu ya kamata is a cumulative abin nan ne mm-hmm. um, relationship ne wanda ya kamata ce both parents din mijin da matan sun haɗu su biyu sun ba da tarbiyya saboda yaro ya fahimci soyayya daga uban shi sananda daga uwan shi shi yasa mm. most of the times ke jin ana cewa yaron da ke ya girma da uwayen shi biyu tare su sun bashi tarbiyya ya fi IQ din shi which is a kwakwalwan shi ya fi growing more than wanda ya tashi da mutum daya a cikin kuma wanda ya tashi da duba daga daya so lokacin da ke miki bayani akan um, girbar da yaro wanda ya samu kurkulawa da mai biguwar shi kawai soyayyar shi zai zama gaba ɗaya kawai a tunanin shi uwar shi ne kawai ta bashi kulawa ba mun shi ba kulawa ba ko kuma uban kawai ya duba most of the times shi ya bashi shi kulawa amma shi ba ta bashi kulawa ba mm-hmm. so wannan mentality tashin baban da zai kullum yana son kashewa aikin shi kawai shine je nema ya bar ma uwar aiki kai mata shi ta kanta uwar fatana da ayyukan da uban shi ke ma haka yake eh. baban nashi yana fata da ya kyale eh. shi so um, shi yasa taso wannan kawai ake tunanin kamar aikin gaba ɗaya na kan uwa ne mm. kan baba ba so shi kuma baba ta shi ma yaron haka zai sa ya tashi the same thing ya aure kin da the same thing zai yi kenan mm. so ko ya aure ko ya fiye zai tunanin kawai shi na shi kawai fita ya je nema ne bai sanin cewa a ya kamata nema yanzu na fahimta na kulawa ba eh an sanin cewa namiji ya kamata ka je ka nema ka kawo a gida ba wannan shi ma mentality tunanin cewa ko da yaushe irin namijin sai da ya tashi je nema mata ita ba wannan abun za ta kawo na ba da gudunmuwa shine lecture wanda ke kawo all these issues mm. rage harkar kulawa akan yaya to um, kafin bari in kara maka wani tafiya ka tambaya ɗaya kafin mu je wutan rabin lokaci ta ya iyaye za su iya haɗa kai domin su ba yaran su wannan soyayyar da suke tunani za su iya ba su ba eh so kamar yadda faɗa baya tun daga lokacin da aka ce kaya aure da matar ka ya kamata ta auren ya zama akan soyayya ne mm. ba don kona ba saboda akwai bambanci akan aure aure an yi aure don aure ne ko kuma ya aure don soyayya ne mm. saboda ana manta wani abu aure fa ya kamata a yi shi ne saboda soyayya ba wai kawai saboda aure ba but mm. a zamani yanzu ana auren ne saboda aure kawai which means da cewa ina da aure exactly hadi zamani yanzu ya lalace ba kamar da bane da sai ga da kin san ma ana iya aure ma miji da matan ba su ma haɗuwa ba kawai sai da ɗaura aure amma kuma sai a da yan da ta sa dan samu success a cikin wannan abu ta su lokacin da ba a samu canji da yawa ba a zamani kamar yadda aka samu yanzu which means yanzu kuma muna da a lot of things wanda ke depriving mutane ke jan attention na mutane which is social media da fitowa waje kaga wani da wani abu da kake so da abubuwa da kin gani so zamani yanzu kuma an taso mutum sai ya aure saboda ya gama ah, mace tana da kyau ko kuma Um, tana da wani abu da yake so ko kuma mijin da take so yana da kuɗi and abubuwa like that so ba a auren don soyayya which means da in an shiga ko an yi auren bayan auren ba soyayya za a zauna shi su kuma babu su wannan soyayyan fa bayan za a ba yara ba soyayya saboda za su taso su ga babu soyayya tsakanin ba soyayya kawai sun harkar rayuwa ne kawai za su yi mm. because most of the times most of the things za su koya ko kuma in ce duk abin da za su koya za su kama koya ne daga waje mm. bisa ga gida su kuma in dai za su koya daga waje kuma gida ba a nuni musu ba a musu nuni ga abin da ya kamata da abin da bai kamata ba haka kuma za su taso su yi nasu rayuwa ba su soya ta da ba su ga iyayen suna yi ba suna yi ba saka musu soyayya ga bayan za su saka musu soyayya in mm. auren da gaskiya ba a yin shi don soyayya ba ne mm. amma inda auren a yin shi don soyayya yaran za su taso dole tun da baban da maman duk suna son junansu mm. abin da za su kama dole yaran su kama sha'awa mm. suna ganin a ah, ok ni ma in na aure ko kuma ma na kai lokacin haka zama matata ko kuma ni ma zama ah, da exactly mm. so in yara suka taso suna ganin uwayensu duk abin da yara suka taso ga uwayensu na yi shi fa za su inflate ma su ma for example kin ga taso mu a gida a da arewa an riga an sa da cewa mace zaman ta kawai a kicin ne shi mm. kuma namiji ya fita ya je ya nema ne so haka za a ci gaba da in ba an nan samu wannan canjin ba an mm. fara yi saboda ya kamata namiji ya san da cewa mace fa um, ba wai an kawo ta gida saboda kawai da kusanci ba ne ba ya kamata ita ma tana rayuwa ta mm. abin da ya kamata ta kama yi so most of the times in dai aka tunanin wannan aka shi aka shi like instead of a faɗa a yi ya fi mahimmanci bisa ga kama faɗan nan kullum ana faɗa ana faɗa haka kamata amma ba hakan ake yi ba so in dai aka tashi misali za a iya bada misali in yaro ya je ko kuma a gida akwai mace da namiji a gida ya kamata a kama nuna cewa mace ba kawai aikin ta kawai zama a kicin ba mm. ya da kamata ita ma tana da wasu abubuwa da ke son namiji kada ya kama looking down on ita macen mm. saboda looking down on her shi zai zama in ya taso ma wancan question da ya kai na batun um, cewan abun tarbiyyar yara yana kan uwa ne kawai mm. zai taso za a fuskanci da cewa kuke a ba haka ba ne ya mm. kamata a ce duka uwa da babu kowa na ba da nashi gudunmuwa mm. kan tarbiyyar yaro so kamar misali um, let's just use for example abinci mace ta dafa abinci a gida sannan kowa an samu a plate din shi to namiji a tasowar shi kamata a koya mai koyi da cewa ok in na ci abinci a wannan plate din ya kamata ne zan je wanke plate ina mm. mai da shi a cikin kwamani arewa <laughs> eh to shi yasa ke yi bayani da cewa ya kamata arewa gaskiya akwai lapses sosai wanda mm. indi gaskiya ba a duba an fara ina abubuwan ba gaskiya akwai matsala mm. saboda in ana so a gyari da wannan abu ya kamata wannan abu <laughs> a fahimce su saboda dimo yaro ya taso ya cewa ok a ba fa mace ni zan zo in ci abinci kullum tana wanke min kwanoni mm, ba kin gani exactly mm. so zai taso in ka ci abinci ka sani cewa already na ni na ci abinci da wannan kwano so ni zan wanke kwano so kada manta ba ita tana aiki da yawa bayan abinci na ta za ta wanke wannan tukunya ta yi abinci a kai ba sannan na tun plate din da mm. ta shi za ta ce ta wanke za ta gyara kitchen already ba wannan zuwan da za ka yi ka wanke wannan plates ɗin shi zai dan rage mata wani aiki saboda a lokacin da bayan wannan aikin ta yi kuma an zo an tara mata kwaroni kuma an aje ka tafiyar ka so that's another act of carelessness when they taso irin kai kana expect ko ka zo gida ko kai aure ko mai kawai mata za ta kawo maka kuma duk wannan yara na gani kuma wannan da duk yara na shi yasa ki ga ana tasowa yaran na repeating the same thing over and over again so unless in ba an fara samun canjin daga uwayen ba ko don wannan soyayyen na shiga tsakani gaskiya ba za ta taɓa samun wannan canjin ba to masha Allah Ali mun gode zamu je hutun rabin lokaci ta masu kallon mu bayani kuke ji daga bakin Ali wato marubuci za mu je hujjar rabin lokaci idan mun dawo za mu dora daga inda muka tsaya kuma wannan hujjar rabin lokaci masu kallon mu kamar yadda muka saba ne za mu kawo muku waƙoƙi kuma yau waƙoƙi biyu na farkon waƙar namu za mu kawo muku shine waƙar zara'a kuma waƙa na biyu shine waƙar umi wanda nura nuna ya yi ku sha saurare da kallo lafiya. so sinadari soyayya na da haɗari ne wani sa'in ruwan guba ce ka so sinadari soyayya na da hadari zuri a ɗaya mun haɗa kanmu waje ɗaya sinadari soyayya na da haɗari su ruwan zuma ne wani sa'in ruwan guba ce su sinadari kallon mu da fatan kun ji wannan wakar zira'a da kuma wakar ummi har naga ali yana dan kadakar kokari ya dai wata to barkanmu daga dawa daga hutun rabin lokaci masu kallon mu idan yanzu kuke zuwa ga akwatin talabijin ku kuna kallon wannan shiri ne na duniyar soyayya tare da ni Maryama Idris kuma magana muke akan muhimmanci da kuma tarbiyyar 'ya'ya ga ma'aurata tare da marubucinmu watan wanda ya rubuta wannan littafin na antidote to a toxic life watan maslaha ga takurarren rayuwa <laughs> ko kuma waje takura baka rayuwa maslahar <laughs> inda duk wannan tambayoyi da muke tambayan sa duk a cikin wannan littafin muka samu masa saboda amfani muka baki daya barkan mu da dawowa maslaha ga batacin rayuwa duka ɗaya ne <laughs> to em tambayoyi mu za mu ci gaba da baka wanda za mu je na gaba da kafin mu je wuta rabin lokaci kai mana da tarbiyya me kake tunanin shi tarbiyya ga yaya to yanzu nan me kake tunanin shi tarbiyya na gari da iyaye ya kamata su ba yaya um, kamar na faɗa dai um, yara na koya ne uh, akan abin da suke kullun gani a mm-hmm. gaban su fiye da abin da ake fada musu su yi mm-hmm. saboda eh, za su iya za su na koya akan abin da ake fada musu amma baya da yawa akan abin da suke koya akan abin da suka fi gani mm-hmm. ko da yaushe ko da kana gaya musu kaza ne za ka yi wannan ne za ka yi wancan ne za ka yi duk suka fita suka ga wani abun daban za su su gwada wannan abun da suka gani mm. gane so mun shi yasa musu the times demo kana ga musu yi demo kana wannan abun da kake so su yi mm. so kamar yaro ne ka taso kullum ne, ya taso yana ganin kana sadaka kana badawa kana badawa shi ma zai taso yana kamar the same thing mm. so in ka taso a gida kana so yaron ka tashi da hali mai kyau ko kuma ce tarbiyya mai kyau dole ne kai ma ya zama dole ka kama yin abubuwan da kake so ya koya mm. ko ko in kana tunanin kamar kana abun banza fa duk yanda za ku koya mai fa abun kwarai fa sai ya kama yin abun banza duk yanda shi kanshi zai so ya hana kanshi yin mm. abun nan fa ba zai iya ba saboda ga abin da ya riga ya riga ya shiga kwakwalwar shi saboda akwai abin da ake kira a turanci akan subconscious mind mm. duk akan abin da ka tashi ko kuma abin da ya zurfi a cikin kwakwalwanka shi kullum za ka kama gani a gabanka ba za ka taɓa samun canji da wannan so in har kana so yaro koyi tarbiyya mai kyau dole ne kai ma zama dole kama mai abubuwan nan da kake so yaro koya which is abubuwa masu kyau to shi za a parenting ki shine kula da yaya ya kamata ka kai focusing more on good parenting that's mm that is ka kama duban hanyoyi masu kyau kawai fiye da na banza mm. so duk yanda abubuwa da take na banza wanda baka yi control kanka dole ne ya zama ka dole kai kokari ka hana kanka da wannan abubuwa saboda mm. yaran ka fayan sun shigo so duk abin da zaka yi zai affecting yaron ka somehow so kuma yana tarbiyyar yadda na faɗa za su yi kashi-kashi ne so inda kawai zan iya cewa maybe son using general language which is mm. kawai kai abubuwa na kwarai mm-hmm. more than kaso kuma ya gaci abubuwa na kwarai yana iya um, kasancewa kan soyayya mm. which means duk abin da kai akan soyayya zai koya akai mm. sannan um, ba da sadaka wannan ma yaro shi ma yana koya sannan kindness addini dai abin da addini duk abin da addini ya koyar shi ma kana yi yaro zai kama dauka shi ma yana koya kuma dama kuma addini ya kunshi duk wannan abubuwa da aka ce na kwarai yana koyarwa da shi so the more kana wannan abubuwan gaba daya yaro zai fara tasowa da shi mm. for example of things that you can do shi ne ma misali in kana gida duk sanda zaka shiga zaka yi shiga da sallama mm. so the more kana wannan yaro dole ya dauka ni ko kuma yaro ya maka abin ka ce ka gode shi ma zai sannan akwai wani abun da yana ganin mutanen mm. arewa ma suna tarin kamar biyewa ne suka mai ba sun kuma yana da really amfani ba saboda yana da ɗaya daga cikin abin da zai kama taimakawa wajen girma da yaro kuma ba yaro tarbiyya mai kyau shine in kai kanka matsayin uwa ko uba ka ma yaro laifi ka gaya ma yaron ya hakuri haƙuri mm. shi ma yaron zai iya ɗauka da <laughs> yana yana da daga mm. shawar zai din sa abin da yan arewa ba su yi saboda duk lokacin da yaro zai sanya abin da bai kamata ba mm. zai biyo din wannan abin san shi okay na abin da bai kamata saboda ka dole na kai responsibility ba da haƙuri so <laughs> ana so mm. abubuwa su gyaru arewa gaskiya akwai abubuwa da yawa da ya kamata sai an haƙuri an dani an kama yi so in dai aka ci gaba ake to gaskiya fa exposure arewa sai a ah, to masha Allah mun yi maganar soyayya soyayya sosai kake cewa in iyaye suka nuna soyayya tsakanin tsakanin junansu ƴaƴansu za su tashi da soyayya mm. to wannan tambayar da nake sa maka gaskiya yana da ɗan wannan saboda mun muke cewa a nuna soyayya tsakanin juna to wani irin kalar soyayya ne mace da namiji za su nuna soyayya a tsakanin saboda akwai wasu lokuta zaka ga iyaye sun rungumi juna mata ma'aurata sun juna junayen ko kusan sumbaci watan fake ɗin da bature ke cewa a gaban 'ya'yansu sai kaga wasu sun fito sun ce bai kamata ba ana koya ma yaro wani ko me zaka iya cewa game da haka. Eh to gaskiya akwai abin da dole dama an riga an san um, it's not advisable at uh, some certain age na yaro bai kamata a yi a gaban yaro ba a uh, shekarun da ya kamata a yi akwai shekarun da ya kamata a yi ba so for example kamar irin when it comes to hawks in da ma'aurata za su yi a gaban 'ya'yansu wannan it's okay za ka yi hogging don kowanne ma ya kamata ma haddin mutanen na arewa su developing the idea of um, uh, hogging ɗiyansu mm-hmm. saboda i don't think i see that normally because yana ɗaya daga cewa abin da ke dan building warmth a cikin zuciyar mm. yaron so most of the times ya kamata a ce wannan ya zama normal mm. ta cewa wai don kaya hogin matarka ko kaya hogin um, mijin ko kin hogin mijin ki ya kamata ko diyan kama ka don ga don ko kiss ma it's okay pek ka kama ma matarka sun yaran ka masu maka musu duk lokacin za su ce su kwanta bacci a me kai musu wannan abubuwa duk yana ɗaya daga cikin abin da ke da memories a cikin Mm. amma um, when it comes to the idea of yanzu zamanin da muke abin da ke sa duk kwata-kwata babu ma soyayya a cikin zukatanmu shine uh, ko mutum ya gina soyayya at the end of the day sai a dauke mai soyayya which means da cewa wanda ya gina soyayya da ita at the end of the day sai ce taron wancan da bai kamata saboda ko uya su kan suna ƙara am contributing to wannan halin auren dole kenan ba ma auren dole ba wani mm. lokaci akwai abin da kira persuasion a turanci mm. ko kuma akwai subtitles certain things ake sai am manipulating yaro saboda ya tunan cewa oke wannan bai dace da ni ba ga wanda mm. ya fi dacewa da ni so sau da yawa inda za a bar yara su gina soyayya a tsakanin su su fahimci juna sannan su fahimci cewa oke ni ga abin da nake bukata a rayuwa na fiye da wannan da abubuwa za su iya zuwa a hankali sannan za a samu ingancin soyayya a cikin zukatan but zamani yanzu an fi a think kamar an ba more importance to kuɗi which is money because ko yaranmu an gina sun ko sun taso da only thing da ake koya musu shine ya namiji duk yadda za ka nema ka zama wani abu Mm. ko kuma ita kuma mace duk yadda yi aure ki aure wanda ke da saboda kada ki je gidan shi kina wahala an manta a wani lokaci okay akwai soyayya da zamu iya yara za su iya gina wanda in dai as long as they are happy in dai ba a sa kuɗi a gaba ba wannan ba zai zo yana wani takura musu a rayuwa ko nawa ba amma saboda zamani sai ga mutum ya taso ta ma da kanta ko mace misali haka sai aka nuna mata ai shi wannan yana da zai iya duba ki a gida mm. at least ko babu soyayya at least akwai kuɗin so sai ga soyayyan nan da aka gina ta mace ko za ta auri wannan namijin mm. soyayyan da za ta gina zai gina ne akan wannan kuɗin fa mm. saboda misali a uke to which means kenan auren za ta yi ana yi so a yi ne saboda kuɗin so kuma ya auren saboda kuɗin fa to okay what if an jaye kuɗin shi wannan akan ba ma shi misali a jaye kuɗin kenan ba za ta so wannan mutumin ba fa an jaye kuɗin su kin ga wannan inda za a jaya kuɗin wannan da shi wanda ya kamata ta aura tun farko sun mm. zama ɗaya kenan mm. which means cewa kuɗin ne kawai bari ne so which means soyayyar na kan kuɗin ne so in ya Allah ya jaya kuɗin yanzu ba soyayya so kin ga most of the times issues din da ake samu kenan shi sa ko yanzu an taso ana tani ina soyayya ke soyayya muke kashe shi da kanmu ba a bari an gina shi ba haka so to masha Allah daga ƙarshe wani shawarwari zaka ba mu game da wannan to eh, gaskiya um, indiya ana so a samu canji irin wannan abubuwa na san ana faɗa ana kawo a uh, solutions a social medias ana live and me duk mo ana faɗa faɗa ne kawai sai dai a fada a wuce wurin in ba an fara yi ba mutane na gani saboda gani ne ke sa mutum na ɗauka wata sai dai a zo a yi magana a yi magana sai kuma shiru a kaji ah, mm. shiru amma in ba an fara wa implementing waɗannan abubuwan ba gaskiya ba za a fara samun waɗannan canjin ba mm. so the more an fara kuma wannan changes ɗin da ake so implementing dole a kowane gida ne a fara a cikin gida saboda yara su fara ɗauka saboda yara su ne lake faɗa yara su ne manyan gobe mm. abubuwan da nake so a implementing shine for example yadda na faɗa a baya tarbiyyar nan da ya kamata dole ne ka ka bar duk wani hali da kake na banza mm. ka fara kulawa da iyalinka ka fara ba da soyayya akan iyalinka in ma issues ne kake facing a gidanka ya mm. kamata a ce ka kwanta da hankalin ka zauna wuri ɗaya ko kuma ka jawo partner ɗinka which is matar da ko mijinki ku zauna ku fahimci juna mm. in ma da soyayya ne ba fahimci juna ba ku fahimta ba ku me ku fahimci juna da wannan in aka ce iya sun ga sun shiga tsakanin ku fa duk abin da za ku yi fa zai affecting yaran ne mm. so dole ne ku zauna fahimci juna tsakanin ka da kai da matarka sannan ku fara ɗauko hanyoyin da za ku fara bi na kwarai saboda yaran ku su fara koya su ma mm. don yara ko makaranta yaro ya je ya koya abu su da yawa ga ya dawo gida yana wannan abu mm-hmm. ko kuma ya tambayi ma uwayen ok yau an gaya mini kaza a makaranta ya kuke gani most of the times da yaro na koyan duk abin da zai koya a rayuwa ne daga uwayen shi mm-hmm. so imagine yaron da ya taso bai koyi soyayya ba bai koyi tausayin al'umma ba bai koyi kuma kuma ya taso kuma bashi ya fita waje mm-hmm. sai da shi yana abin da ya ga iyaye ke na ko in kula tsakanin ba a bashi wannan kulawa a cikin gida ba sannan ko ya fita waje ko an bashi wannan kulawa ba zai ishe shi ba saboda wanda asalin ya taso duk yaron da aka yi fa yana ana haifar shi ne da wani extreme love ne ga uwayen shi wanda mm-hmm. kamar ya zan ce soyayya ne wanda baya ta mutuwa wanda duk a rayuwar shi har ya mutu uwayen shi ke so ya impressive ko kuma in ya zama proud of so mm-hmm. whatever it is da zai a rayuwar shi gaba da yana dubin uwayen shi ne mm-hmm. in ko aure ya zo a the end of day yana so ya tunani okay mai uwa na da mama nake yi kuma ina so yin haka da so in ba ya yi lamin otherwise ba ko kuma ya ga a different thing ko kuma somehow because one in a million gaskiya ya za ki ganin soyayya wani da miliyan sai da samu soyayya daya so babin mm. hadi yanzu ake samun soyayya da ga dan ya dan jikata ko ya dan jima mm. saboda most of the times kawai ana auren ne saboda kawai aure yana na faɗa a cikin baya ba ana yi bane saboda soyayya so in dai ana gaskiya ana yi haka aka ce gwada haka din gaskiya yara ba za su samu wannan abu kuma haka za ta samu gurbataccen al'umma ba a samun canji so dole ne in har ana so a yi wannan gyaran gaskiya dole dole ko ana so ko ba a so a fara na abubuwa kamar da ka faɗa waye ba su ba diyansu hakuri mm. ba wani abu bane dan ka ba ka ce okay na san wannan yayi shi ma in ya tashi ka na san ya laifi na zai ɗauki responsibility ce na na yi kaza sannan dole a koya ma yara honesty more like sanin cewa oke kullum gaskiya ita ce gaskiya mm. gane bai kamata a ɗauki wani abu ba shi bane a ɗaura so gida dai ne foundation na gina rayuwa kowanne adam duniya su indi daga gida komai ya ji didi a koyon aro yaro abubuwan da ya kamata kuma abubuwan da ya kamata su ne tafiyar da rawa a yadda ya kamata a biyan addini a yadda addini ya ce a yi addini sannan baya kulawa da wannan warmth din mm. yadda na faɗa irin all these hawks din ka kama ke mm. wannan cin abinci ma tare da yara duk daga shi abin da ya kamata ana yi ne a ci abinci tare da yara kuma in ma dining ne a dai zauna don lokacin ma yaro na cikin wani hali da ba a sani ba duk wayannan abubuwa saboda kulawa ne zai sa ana sani amma sau da yawa yara da yawa na cikin halaye da yawa da ba a sani ba ma kuma ba za a ma sani ba saboda ba a ja shi a jiki ba ba za a taɓa sani ba amma inda yaro na a jiki an riga an san halin yaro ciki da waje duk sanda zai dawo gida wani abu na damun shi za a iya sani da sauri kuma ma zai iya faɗa maka saboda dole zai iya faɗa saboda he's free around you mm-hmm. so akwai abubuwa da yawa da ya kamata gaskiya a yi ana so gaskiya a samu canji so gaskiya ni zai wannan abubuwan to abu za su fara samun canji ta haka ne masha Allah mun gode da amsa ta da kai Ali Abbas da fatan kuma mun kira ka kuma ganin ka a insha Allah to daga karshe dai kafin mu tafi muna so ka faɗa mana wani waka ne a cikin mawakan Hausa ka fi so domin mu saka maka domin jin daɗin ka kai kaɗai <laughs> to um, da yake I'm really a fan of Hausa songs so i think akwai wani popular songs da na ga yana yawo mm. and gaskiya na daɗi ba laifi shine an um, kallabi daga wani waya mai suna amadi ko a ah, to masha Allah amadi na nan gidan ne ta zage ce mu ne sosai kware to masha Allah masu kallon mu da za ku zauna ne ku kalli zaben bakon namu a yau watan wakan da ya zaba mana mu kara kallo daga karshe watan wakan da kallabi masu kallon mu ku sha saurare kallo lafiya so sinadari soyayya na da haɗari so ruwan zuba ne wani sa'in ruwan guba ce so sinadari ya na baki yan mata ki taimaka ki amsawa kauna ne na baki yar gata ki taimaka ki amsawa dan ni dai gaskiya kina burge ni in kin sako kallabi Ina tafi a hankali dan ni dai gaskiya kina burge ko kallabi kina tafi a hankali to ki tausaya da halala ni soyayya nake nema ko me kin ce zan yi to ki taimaka dan halala ni soyayya nake nema ko me kin ce zan yi ce nai suna ba koma a cewa kena ni dai turi na ki gane cewa ni mai son ki ne ban dama ce nai suna ba koma a cewa kena ni dai turi na ki gane cewa ni mai son ki ne dan ni dai gaskiya kina burge ni in kin sako kallabi kina tafi a hankali dan ni dai gaskiya kina birgeni in kin sako kallabi kina tafi a hankali to ki tausaya da halaka ni soyayya ke nema ko me kin ce zan yi to ki taimaka dan halaka ni soyayya ke nema ko me kin ce zan yi gurbace na da hadari fatan kun ji daɗin kallabi da fatan kuma wanda ya zaɓo mana kallabin ya ji daɗin shi ta wasu <laughs> kallon mu a duka duka na dai a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na soyayya sai wani sati idan Allah ya kai mu zan kuma kawo muku wani sabon maudu'i da sabon shirin a madadin gidan talabijin ɗin tozali da ya na nauyin kawo muku wannan shirin sai ma waɗanda suka taimaka domin wannan shirin ya zo gare ku watan su idi su sadiq da su rabi'u sai ni mai gabatarwa maryam idris nake cewa mu huta lafiya